fatima Mune na kada kalangu tun tana karama sosai ta gaji wannan sana'a ne daga marigayi ma'aifinta wanda a rayuwarsa ya kasance shugaban makada na garin Falmai a jihar dusu. Fatimu Mune na ci gaba a wannan rawar da take takawa cikin al'umma. Watidin tun ina budurwa babana ne makidin garin nan kullum ina bayan shi sannan ni kadai ce diya a gare shi kenan duk inda zashi yana tare da ni musamman in bayan nan duk in wani abu ya tashi a garin nan ni ake kira ko shela ni ke yi nan da kuke gani na ina iya buga ganga ta ainihi da shi na tashi ni ban raina asali na ba dan yau cikin alfarmashi nake falmai radio kalangu kuma ai sunan ma'aifina ne duk inda na ga mai buga kalangu ko da bakunci na je suna a gare ni kamar yan uwa tun da shi kadai na sani ina iya buga kalangu in rera dan ni ɗaya ce ga babana Fatima Muni ta lakanci salon kidan da ya dace da kowace irin sabga Abdulrahman ni Isa dan mai garin falmai ya ba da shaida wallahi aikin ta yana birgewa tana kada kalangu kamar yadda maza suke kadawa ta iya ba ta raina kyauta idan ta buɗe bakin nan ta fara maka kirari ko ka so ko baka so ba sai ka bata kuma bai haɗa ta kaɗa kalangu. Makaɗiya daga ma'aifinta Fatima Muni na rayuwa da wannan sana'a tata tana biyan bukatunta da na iyalinta duk da haka ta gano wani abin da ke karya mata hamzari shine rashin kasancewar mata a jerin masu kiɗan kalangu. Wallahi Tun ina da shekara takwas nake buga kalangu kuma yau cikin albarkashi nake babu abun da ban samu ba sanadiyar kalangu kowace babbar sabga ta tashi zan iya ɗauka kalangu na ban san wani aiki ba bancin kalango da arziki gare ni sosai to abin da yasa na bari garin ne yanzu babu mata makida inda a ce ina iya samun wadda za ta kama mini to zan iya komawa a ciki dan mace ba ta iya shiga maza ta buga kalango saboda haka ne fatima muni ke kira zuwa ga dukkan makadan kalangu da su koyar da 'ya'yansu wannan gargajiya domin ceto gadon kaka da kakanni ina son makida kalangu da su da 'ya'yansu kar da su manta gadon ubannansu duk makidin da akwai kasar nan ya koya koya ma 'ya'yan shi kiɗi don koda sun mutu su san sun bar magada kamar da an aza za a iya daina bugun korai da wasu wasanni haka amma Allah ya sa an farfado da su kowa ya dawo ga al'adun shi ta hakan za mu ƙaru neman halalle.